dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki makajin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi ya cancanta abauta masa muna masa godiya yau ma ya ba mu dama za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci mai albarka masallacin umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar gra a cikin garin bauchi yau wani na 25 a cikin wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 14 ga watan 3226 a girgin miladiya muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya datar da mu mu faɗi daidai kuma ya ba mu ikon aiki da daidai muna tafsirin surar nan mai albarka suratu maryam a jiya muna tafsirin aya ta 22 da 23 fadin Allah madaukakin sarki fa hamalatu fanta bazat bihi makanan qasiya na'am أعوذ بالله من Ya ce fa shi shikenan sai ta ɗauki cikin sa fanta bazat bihi ta nisanta da shi makanan wani wuri qasiyan manisanci fa ajaaha al-maqabu sai naquda ta kaita ila na nakhlati zuwa kututturin dabino ta tace ya laita ni mitu haza hadha kaitona ina ma na mutu kafin wannan hukuntu nasiyan na zamo mantaccen abu wanda ba a ambatansa mansiyan wanda aka manta da shi a nan allah maɗaukakin sarki bayan labarin da ya ba mu albishir da mala'ika ya zo yawa na maryamu kuma aka gaya wanzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ko kuma mala'ika ya gaya wa na maryamu wa kana amuran matsariya al'amari ne fa da aka riga aka hukuncinsa abu ne rubutacce a lahul mahfuz cewa za ta yi ciki ba tare da namiji ba kuma ta haifi da wannan wani abu ne wanda yake alƙalami ya daga ya bushe an riga an rubuta a lauhin mafi ba bari za a yi ba a lokacin sai allah maɗaukakin sarki ya shiga babu labarin abin da ya faru na gaba shi ne sai yace ce kuma shi kenan sai ta ɗauki ciki a wannan ɗaukar ciki na na maryamu ba haka kawai ya faru ba kuma shi allah maɗaukakin sarki al'amarinsa yakan ce abu ya faru ya faru to amma yadda sunnar Allah take dan ya nuna mana cewa ba ya yiwuwa haka kawai sai da sababi to sai Allah madaukakin sarki sai ran kasan ya sababi ci abubuwa amma al'amarin Allah ai al'amarin sai zaka ba amran fa inna ma yaqulu lahu kun fa kun yana da iko yace kawai na namare mu ta dauke ciki kawai shi ke ta ɗauka. yana da iko kawai ya halicci ciki a cikin na namare mu amma bai yi haka ba sai ya aiko mala'ika ya bi wannan hanyar don ya nuna komi kake so ka same shi to sai ka bi sababin da ake nema a same shi Allah madaukakin sarki ya gaya mana wallati ahsanat farjaha wallati farjaha yake ce wallati ahsanat farjaha wadda ta kiyaye al'auratta fa na fiha ruhina sai muka busa mata ruhinmu Allah muka sanya ta wabna hada ɗanta ayatan lil alamin aya ce ga talibai baki da wannan mala'ika da Allah madaukakin sarki da ya aiko shi umarni kuma wa nafaka fiha min ruhina inda Allah madaukakin fa nafaka fiha min ruhina mala'ika jibril zai busa wasu malamai suka ce a daga cikin wuyar rigarta a kofan wuyar rigarta mala'ika jibril ya busa sai allah maɗaukake ƙaddar wannan busar da ya yi iskar da ya hura sai ya sauka a jikinta har ya ji zuwa al'aurarta shi kenan kawai ta ɗauki ciki shi ne fa fakna fi hamin ru'ina أو أي آية مريم مثل إبراهيم التي أصر فرجها ومريم ابنة إمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا a can yace fa nafakna fiha nan kuma yace fa nafakna fihi min ruhina duk dai magana tana koma zuwa ga abada wancan zamirin yana komawa zuwa ga na na maryamu fiha fa nafakna fiha nan kuma fa nafakna fihi sai muka yi busa a cikin jikin na na maryamu alaihi salam wanda shine ya gangara ya sauka zuwa al'auranta sai zama a asihi yana koma zuwa ga farjiha ne an gane ko to wannan shine malamai suka ce da ya busa sai ya sauka a jikinta ya sauka zuwa farjinta sai kawai Allah madaukakin sarki da sai sai ta samu ciki shi yasa ce inna masa isa inda Allah kama masala adam inna masala isa inda Allah kama masala adam misalin isa inda allahi a wajen allah kama fali adam kamar adamu yake yadda allah madaukakin sarki halarci annabi adamu kun fa kunu haka ya halarci annabi isa kun fa yakunu inna masala isa inda allahi kama fali adam ka so wani abun mamaki malaman tsangaya suka ce haka in ka kirga isa da adam ma inna masala isa inda allahi kama fali adam adadin isa a cikin alkur'ani shine adadin annabi adam ma a cikin alkur'ani khalaqahu min turabin na ba ku asamin kuma wani zai ce ka guda nawa ne ka je ka zane khalaqahu min turab ya halicce shi daga turbaya sun qala lahu kun yace kasance fa yakunu kawai ya kasance wannan fa cewa ce masa ya kasance ya kasance din ma malamai suka ce Allah madaukakin sarki yana misali wa dan adam ne da iya abin da kwagonsa za su yi ganewa. iya saurin da za ka iya fahimta shine a ce maka abu kasance kawai ya kasance to Allah madaukakin sarki ai ba sai ya ce ba ba sai ya ce ba kafin ya ce ma inda ya nufi ya yi kawai da yi cikin amma saboda saurin da za ka iya gani a kai adam shi ne wannan to kaga dan Allah madaukakin sarki nuna mana komi ana yin da sababi in kana neman abu to sai ka bi sababin da ake nema an fahimta ko to shine Allah subhanahu wataala ne yake fa'amalatu sai ta dauki cikin sa fantababat bihi makanan ta tattafi da shi wuri wanda yake qasiyan manisanci malamai sun tattauna wai a ina ne wannan abin ya faru na namalin ina ne makanan qasiyya din nan yana daga cikin abin da ya shahara wajen malaman tafsiri wani wuri da ake cire ce baitul tula, a kusa da iliya an ce iliya shine baitul maqdis haka da yawa daga cikin malaman tafsiri suke fada al-imam ibn ya fada al-imam al-barzawi ya faɗa al-imam al-qurtubi ya faɗa har ma suke cewa wannan shi yake rubuta ma a wata suke littattafan abin nan a ahlul kitabi ma abin da yake rubuta kenan wani wuri da ake cire shi baitul laham wasu suka ce tsakanin baitul laham da masallacin baitul maqdis kilomita hudu ne kwata-kwata wato kusa da wurin ne a nan ne ta je ta koma gefe kamar dai mutum damuwa ta dame shi baya so ya zauna cikin mutane saboda abin da take abin da ya same ta yanzu ita tana fuskantar kalubale mai yawa saboda mace ce kaman miya kowa ya san ta gari ce daga gida mai daraja mai kima kuma ita ba matar aure ba ita ba naciya ba kuma ga ta da wani abu ne faru wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara shi sabanin yadda Allah madaukakin sarki sunan sunnanta abubuwan suke faruwa Shi ne Allah ya yake fa ja'a al-maqam ajaaha ayakaita suka ce alja'a wato ta ji dole wannan naƙudar ta kai ta ta wani wuri shi ne sai ta samu wani kututturen dabino fa ajaaha al-maqam ila jir'in nakhla suka ce wannan kututturen dabino kamar da yadda mace ne idan naƙuda ta zo mata to tana neman abin da za ta rike wahalar da take ji na motsin naƙuda yake sa tana neman mai za ta rike shine wannan yasa sai ta samu wani kututturan da biyu a kusa da ita sai dai ta kama shi dan ta dogara saboda kokarin haihuwa a lokacin take cewa qalat ta ce ya laita ni mitu da hada ina ma a ce na mutu kafin wannan ya faru wa kuntu nasiyan na zamo abinda ba a tunawa mansiyan abinda aka mance da shi aka jefar da shi ba mai waiwayen sa wasu malamai suna cewa samun cikin da na maryamu ta yi take kuma ta aiku ba a samu tsawon lokaci ba Dalilin sa'anin shi shine fa'ud ta'qib da Allah ya kawo larabawa idan suna magana suka faɗi farkon magana da za su yi ci gabanta sai suka kawo fa'ud to wannan aqafi da fa'ud yana nuna ta'qibi ne ma'ana daga wannan ya faru sai wannan ya faru in ka ce ja'a zaidun fa wato zaidu ya zo yana zuwa kuma sai amru ma ya zo take ba samu jinkiri ba shi ne ake tafawut take to Allah ya ce fa hamalatu fantabadat bihi makanan qasiya fa ajaaha al-maqam tana daukan sa da wani wuri can gefe fa ajaaha take sai na kuda ta zo mata to wasu malamai da wannan suka gaba hujja suka ce cikin annabi Isa alaihi salam ba a samu lokaci bai tsayi ba ana daukan cikin haka yi suka ce zahirin lafazin haka ke nuna amma wasu malamai suka ce a wata takwas ne na na maryamu ta dauka cikin annabi isa alaihi salam to sai wannan magana ce gaskiya marar madogara dan baka ce wata takwas aka ta shiru ba me yasa kace wata takwas wanda suka ce yanzu yanzu ne sun kawo dalilin su ka'idar larabci ne amma wanda yace wata takwas an saba aiwa wata takwas ne ba saba aiwa ba amma su dalilin su suka ce abinda ya sa muka ce wata takwas ne ai shi ya sa kuka ga dan wata takwas baya rayuwa wai duk dan da aka haifa a wata takwas to baya rayuwa suka ce Allah ya yi haka ne dan ya kiyaye wannan ayar da ya bayar ta annabi isa Tunda da ya ce aya ce aka haife shi a wata takwas to duk wanda aka haifa a wata takwas ba zai rayu ba wannan da gaske ne kaga wani yana bukatar istikra'i ma'ana binciken kwakwaf a ta bincike asibiti da gida da asibiti aihuwar gida da asibiti a gani ba a taba samun mata aihuwa ta takwas kuma dan ya rayu ba karka ce ai ana aihuwa wata bakwai ma ba wata bakwai suka ce ba ai wata takwas suka ce sun yadda za a yi aihuwa wata takwas ya rayu amma suka ce wai dan wata takwas ne ba ya rayuwa wai saboda Allah ya tsare wannan ayar da yake Annabi Isa alaihi salam amma wannan kaga ya kamata a tattara ingozomomi a ta tambayar zo a gano shin da gaske ne ba a samun dan wata takwas na aibin shara'i a dura mata ciki kawai a dura musu tsoro a ciki da zaran watan ta takwas in ta fara jin wani nakuda nakuda sai hankali ke tashi tun da an ce bata dan wata takwas ba rayuwa ba wani hujja kan wani magana ta uku sune malaman da suka ce yadda ake yin ciki a ta tara ne galibi aka saba to ita ma haka ta yi me dalilin ku suka ce dalilin mu saboda haka aka saba yi kuma qur'ani bai ce mana ita ba haka sai ba tun da haka aka saba yi ita ma haka za ta normal kenan ai hanyar da aka saba bi ta bi in ba wani dalili ya zo ya ce an cire daga wannan ba to ba za a cire ba to waɗanda suka ce fa'ud ta'qibi ta cire suka ce ai ga fa'ud ta'qibi suka ce a'a. shi wannan ta'qibin da kuke magana ai kowane ta'qibi da yanayinsa a al'adance da lalaci da kuma yare akwai abin da za a ce masa taƙibin ne yanzu ne ba a samu tazara ba amma a yanayin wannan abin ne ba yadda yanayi ke ba a ce babu tazara amma idan da ba wai yanzu yanzu nan abin ya faru ba amma a yanayinsa ba a ce babu tazara suka ce ai a cikin alkur'ani akwai irin wannan da yawa wanda zai daga fa'ul ta'qibi ta zo amma kuma nuna ta akwai jinkiri a ciki Allah madaukakin sarki ya ce wa lagar khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan ɗaukaka ne yake cewa anan walagar khalaqnal insana min sulalatin min tsini? mun hakika mun halitta ɗan adam min sulalatin min tsini daga wato zababbiyar lata da ja'alnahu nutfatan sai kuma muka sanya shi nufatan gudan maniyi fi makinin a cikin tabbataccen wuri thumma khalaqana nutfata sannan muka halicci nu'fata ita wannan wannan gudan gudan mani din alaqatan ya zama gudan jini sai ce fa khalaqana alaqata muka sai kawo fa'u sai kuma muka ne da wannan gudan jinin mudghatan ya koma gudan tsoka to anan Allah ya amfani da fa'u tajibi shin ranar da ko lokacin da aka me da mani ya koma gudan jini daga gudan jinin nan babu tazara ne kafin ya koma gudan tsoka akwai tazara annabi ya ce kwana 40 ne kwana 40 ne amma sai Allah fili tawu ta'qi fa khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqna mubghata idaman duk sai an samu 40 40 inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mubghatan mithla dhalika amma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shi kwana 40 40 40 amma sai Allah ya amfani da fa'u fa'u fa'u to kaga nan ta'qibin su shine kwana 40 ace daga ya zama gudan jini to zai zama gudan tsoka amma da ya zama ba ba take bane a jan samu kwana 40 amma ba za a can samu tazara ba in ya wuce haka ne to al'ada ce an samu tazara amma dama al'ada shine kwana 40 40 40 Allah ya sa kun gane abin da malaka nika to al-imam ibn kathir rahimahullah yace kowane ta'kibi da halin yanayinsa ne yanzu kai ne kuna hira da abokinka wani ya zo neman sa ya tafi kuma ce ka wane ina wane ne ce ai na hango shi ba sai ce ai yana zuwa mota sai ya kama hanya ya tafi daga zuwa mota ake tafiya a'a dole sai an tada mota ai in an tada motar ko sai an sami sai an sa giya sai an sauke handbrake ko ba haka bane sai an taka totur amma duk bai faɗi wannan ba amma kai a kwakwalwarka da an ce za ka gano cewa ai sai da ya kaza sai da ya kaza sai da ya kaza an fahimta ko suka ce to wannan fa'ut ta'qibin ba ta nuna cewa ba a samu wannan tazara ba tunda asali a al'ada idan mace ta samu ciki tana yin watan tara ne to ba dalilin da za a ce ba wata tara ta yi kawai yana nan akan asali cewa wata tara wata tara ta yi fa aja'aha al-maqad ila jib'in nakhla qalat ya laitani mittu qabla hadha nana maryamu ta shiga wani yanayi tana fatan mutuwa tana ya laitani mittu qabla hadha ina ma a ce na mutu kafin wannan mu kuwa annabi sallallahu alaihi wasallama a shari'ar mu da yazo da ita ya hana mutum ya wurin mutuwa saboda wani tsoron fitina na duniya la yatamanna yanna ahadakum ahadukum al-maut li dhurrin asabahu annabi yace kada ɗayan ku yayi burin mutuwa saboda wata cuta wata damuwa da ta dame shi fa in kana la budda fa'ilan in ba baka wasa ya aikata fal yaqul allahumma ahyini idha kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li idan dole ce kayi annabi ya ce to ga yadda za ka yi ka ce ya Allah ka raya ni idan rayuwar ta fi mun alheri ya Allah ka kashe ni idan mutuwar ta fi mun alheri ka faɗi haka amma haka kawai ka nemi mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku yi haka to gashi ga nan Maryam tana neman mutuwa ita kuma ya latta ni mutu qabla hada al-Imam al-Qurtubi rahimahullah yace wannan roƙon neman mutuwa da take yi ba dan damuwar duniya bane a'a saboda damuwar addinin ta ne in dan addini ne kuwa ka nemi mutuwa fitina ka ga zaka fito addinin ka zai fitino ka nemi mutuwa to baka yi laifi ba amma saboda talauci ya dame ka ko ciwo ya dame ka wani bakin ciki ko kana so sai kai kudi abu ka gagara ka bugo can ka bugo can eh ka shekar 50 kana nemawa baka da dubu 50 bakin ciki ya maka yawa ka san kudi sun iya wannan matsalar wallahi kudi ba ba abu mai sammati irin kudi wallahi ma nan sai kaga mutum ya shekara hamsin a bariki ya je neman kudi sai ya dawo ba dubu hamsin kada sa hamsin a bariki shi yasa ilimi ya fi daɗi ba yadda za a yi ka nema ba ka samu ba in dai ka nema za ka samu amma kudi ka ita nema wallahi wani sai dai a dawo da shi eh a dawo da shi ya zama kaya Allah ya zama kaya ka san duk wanda kaga ya ta neman kuɗi duniya ya ki dawowa to har ka bace kyau bane Allah in ta kyau da kansa bai dawo eh sa ya zo wata sabuwar mota dole da ita ana kai da shi a wani ne ai wani ne a wani ai He ya samu so yake ya ga abokansa wanda suke shan kebula tare da su ga irin halin da ya samu kansa to damuwar duniya ne in ka roƙi mutuwa saboda damuwar duniya shine ka saba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma ita wannan baiwar Allah ai tana burin mutuwa ne saboda addininta me yasa yace abu saboda fiska guda biyu na farko yace ta ji tsoro ai mata mummunan zato a ce lalatacciya ce a aibata ta kar wannan aibata da za a yi yasa har ta sami intikafi ta koma ta fasa ma addinin gaba daya ita mai addini ce mai riko da Allah to kar bakin cikin wulakanta da za'a isa ta bar addini tana jin tsoron wannan ana iya samun haka wani ya shiga jarrabawa aka yi masa dariya ba a ce taimake shi ba sai fasa addinin ma gaba ɗaya sai kushi sai ce ma ya komi mata ka faru ta faru ya ma fasa addinin gaba ɗaya wata almara da ake cewa wai wai kuturu ka san ban san niyan shi mai kuturu ya masa ba don misali mummuna ce buga da kuturu wa an yi ruwan sama duk gidan ya shi, da ƙyar ya samu wani ɗan ɗaki aka ɗan sa ya ciyawa a gefe haka ya fake shi ne sai ji ana ruwa kuma a je, ana walƙiya aka buga wata tsawa shi ne haka da hannu wani ya ce ka rushe gudu gaba wato da waye kawai kai komai ma mai tukana ba ransa ya shi Allah ya sauka abu na biyu al'imamar kurtubi ya ce saboda kada wannan kagen da za a yi mata a ce mata bazinaciya ce ita ta hanyar zane ta samu ɗa wannan abin ya sa in an danganta mata zina to sai a ɗauka cewa kuma al'umma gaba ɗaya ba mutane ba mutumin girki a ciki waɗanda suke kokarin ci koyi da ita ba sai ce mu muna ta kokari ne koyi da ita mun ɗauka ta girki ne a shi ita ba ta girki ba ce su ma sai su koma ruwa to kaga duk wannan fitina ce a cikin addini ai ko dai ita ta fitinu a addini ko kuma wasu ta fitinu da ita to wannan abubuwan take tsoro shine tace ya laita ni mitu qabla hada fa kuntu nasyan ko nisyan kira'o'i guda biyu tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam a abinda ake cewa nasiyan mansiya suka ce abinda aka bar shi gaba ko tunawa da shi ba yi ta so a ce ta zama wani abin da aka bar shi aka manta da shi ko tuno da shi ba yi shi yasa wasu malamai suka ce tana nufin ta so ta zama da barinta akai asfartu kenan fartu ta so a ce an yi iskaɗin ta tana ciki ma'ana ta so a ce an yi barinta wasu suka ce ta yi burin ina ma a ce lam tukulan aslan a ce ma kwata-kwata ba halice ta ba saboda fitinar da suke hangowa sai Allah ya ce fana da hamin ta haƙi ha Thank you. الْمُتَّقِينَ fanadaha sai ya kira ta min tahtiha daga karkashinta Allah tahzani kada ki bakin ciki kad ja'ala rabbuki haqiqa ubangijinki ya sanya tahtaki a karkashinki sariyan wani guda mai ruwa mai gudana wa huzzi ilayki bi jid'in naklati ki girgiza zuwa gare ki ki jawo jid'in nakla ku tittiran dabinun to saqiba alayki rubaban za ta zubo miki da ɗanyen dabino janiyan wanda yake nunanne fakuli ki ci Rabi ki sha wa qarri aynan ki sanyin ido fa in ma tarayinna min al-bashari hadan. idan kin ga wani ɗan adam ya kin hadu da wani dan adam fa ki ce da shi inni nazartu lirrahmani sawman ni yi bakancan kama baki ga ubangiji na falan ukallima al in insiyan yau ba zan yi magana da wani ɗan adam ba na na maryamu tana cikin wannan hali ma ta riga naƙuda ta riga ta zo in naƙuda ta zo mai ake ciki ne aihuwa ta ne don haka na na maryamu ta aihu ta riga ta aihu kawai fana da hamin tahtiha sai ya kira ta daga ƙarƙashinta waye ya kira ta daga ƙarƙashinta wasu malamai suka ce mala'ika jibril an ce min tahtiha a saboda wurin da suke a lokacin da ta aihu suna wani kwari ne ita tana tudu shi yana gangare kaga yana kasa da ita kenan da haka shine min tahtiha wurin da shi yana kasa ita tana tudu sai ya kira ta yace da ita karki bakin ciki Allah madaukakin sarki ya sanya wani ruwa wata korama na ruwa wanda zai rinka gudana karkashin ki a kira'a guda biyu ake karantawa nan wasu makaranta suna karanta fana da man tahtaha maimakon min tahtiha man tahtaha fana da ha ai allazi tahtaha wanda yake karkashinta duk ma'anar tana komawa zuwa ga guda a duk wannan kirawoyi guda biyu da yawa cikin malamai sun ce wanda ake nufi mala'ika jibril ne mala'ika jibril ne yake gaya mata cewa yanzu dai kin riga kin aihu bakin cikin nan ki cire shi Allah madaukakin sarki ya sanya wata karama gare ki ga wani ruwa nan yana gudana za ki samu ruwan sha baki da matsalar komai wasu daga cikin malamai suka ce fanada ha min tahti ha ko man tahta ana nufin annabi Isa tunda ta riga ta haife shi to anan ya fara mata magana yana cewa kada ki bakin ciki gashi kaza gashi kaza shi kaza amma cikin malamai da yawa sun ce annabi isa bai yi magana ba har sai da su je wajen mutane a nan mala'ika zuri ne yake magana asariyu kamar yadda muka ce suka ce annahru shine ruwa mai gudana shine abin da jumhurin malamai suka fassara amma cikin malamai a kodan da suka ce asariyu ana nufin ar-rajulu asari wato mai daraja madaukaki wato kad ja'ala rabbuki tahtaki sariya Allah madaukakin sarki ya sanya wani mutum mai daraja karkashin ki shine wa kenan dan da ta haifa annabi Isa to kaga a wannan ma'anar kan ma ba zai yi ma ka fasara shi da annabi Isa ba kai tsaye za ka fasara shi zuwa ga mala'ika jibril mala'ika jibril yake ga mata cewa kada ki bakin ciki domin Allah madaukakin sarki ya sanya wani da mai daraja karkashin ki shine dan da ya baki to sai Allah madaukakin sarki yake gaya mana har yanzu abinda jibril ya gaya mata uhuzi ilayki bi jib'in nakhla ma'ana idan kin bukaci abin da zaki ci ku ba a halin da kike ciki tunda nan Maryamu ta koma can gefe ne tana damuwa ta koma gefe saboda tsoron tsambama, tsoron abin da za a ce mata bakar maganar da za a gaya mata yasa ta koma can gefe mata kuma da ta aihu ai tana bukatar abinci ko tana bukatar abin sha don haka Allah ya mata gata aka kawo mata ruwa kusa da ita kan ja'ala rabbuki tafi sariyan ga ruwa nan gangariya in kina bukatan abinci kuma fa huzi ilayki bi jir'in nakla ki girgiza ki jawo wannan kututturan dabino to saki alayki ruqaban danyen dabino zai zubo wata karama har yanzu Allah madaukakin suke ne bada na Maryam domin cikin malamai da yawa suka ce ku tutturan dabino ne bushashe wanda babu yaya a kai shi sa aka ce jir'in nakhla amma saboda karama da Allah ba bata aka ce in kika girgiza shi to ɗanyen dabino zai zubo kaga wannan ma wani abu ne khawariqul al'ada, wanda ya saka wa al'ada amma Allah maɗaukakin sarki ba na namare mu dan girma mata to saqit alayki ban janiyan ko tasaqaf alayki ruqaban janiya ko yasaqaf alayki ruqaban janiya ko tasaqaf alayki ruqaban janiya kirawoyi guda hudu ne tabbatattu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi yawan makaranta suna karantawa tasaqaf asali tatasaqafu za ta rinka faduwa wato danyen dabino zai rinka faduwa tatasaqafu ne sai aka yi idgamu sin fitta ai idgamu ta'u 15 sai aka ce tasaqat akwai kira'ar tasaqat wanda ita ma asali ta tasaqat amma mai kuma idgami sai aka yi hadafi kawai aka share ta ungura da sai zama tasaqat qira'a ta uku shine yasaqat wato yatasaqat ne asali amma sai aka shigar da ta'un shi ma cikin sin yasaqat alayki rutban nan in an ce ya saƙat yana komawa zuwa ga kututturan da ke in an ce ta saƙat yana komawa zuwa ga annakla ita ce mu'annafa saƙat mace ce ya saƙat namiji kututturen dabino annakla dabino mace ce sai aka ce ta saƙat an gane ku, aljiz'u kuma namiji ne shine aka ce ya saƙat qira'a da azar ma kuma ya karanta to saqit alayki rutaban jamia wato zai jeho zai jeho miki wato danyen dabino a lokacin da ke girgizawa wasu malamai suka ce to ita na na maryamu ita fa ba yanzu fa ba damuwar ta abinci bane me damuwarta? ta damuwar ta jama'a ne to me kawo maganan cewa a ba ta ruwa a ba ta abinci a yanzu ita a ba ta mafita yaya za ta yi da jama'ar ta to jama'ar ta da yanzu ba su zo ba kuma ta hadar su ba tukuna kuma Allah madaukakin sarki ya ake bata mafita amma yanzu tana cikin wata matsala daban ita ce me yunwa ba ka gama ta da ta'ihu za a ce a neman ba ko ba haka ba ne yana daga cikin mafi aibin da za ka yi bari gaya maka matashi mai nema aure mafi aibin da shi ne a wace matar ta aihu wallahi ko malki na da mazarar nan ba bai kawo ba ko ba haka bane haka za ka ji matar suna faɗa ce wallahi ko yar malkinan nan da madara bai kawo ba in ka bata miliyan daga baya in kai wasa ran da ka bata masa da ta suna maganar na da mazarar nan lokacin ta aihu ba ka san lokacin da mata suke wannan yanayin duk abin da aka yi musu wato suna rike shi da kyau wata bayawar Allah an kai ta asibiti tana cikin wani yanayi ta fara naguda wata nas marar tausayi ta ce mata ta yi wani abu bace ba kawai sai ta kwashe ta da mari ta gane ta amma yanayin da take ciki ba za ta iya wani wani wani fada ba amma ta gane ta sai da ta aiki tana asibiti a gadon asibiti tana kwance ranar kawai ce gane sunan ta shigo ba sallame ta ba kawai ta tashi ta tsaya ba san da za ta ba kawai ta same ta ta kwashe ta da mari lafiya ta ce irama eh, wa dai saboda ranar an kawo ni rai a hannun Allah amma ba ta ji yi ba ba ta ji tausayi na wata mare ne da haka yau da rama kuma dole aka gyale ta kuma an ce kasar ramu ko ya fi ne ya fi ciwo ko to lokacin yanzu tana cikin wani yanayi ne na daban na bukatar abinci da nan ne wasu magabata suke cewa kamar yadda amur mai maimun da arrubai irin kufai suke cewa ni ban ga abin da yake da amfani wa mai biki kamar ɗanyen dabino ba suka ce da akwai abin da ya komai amfani ga mace da ta aihu da shi Allah bai kawo mata amma tun da ya ba ta ɗanyen dabino to ɗanyen dabino ya fi komai amfani wa matar da Allah madaukakin sarki sa ta aihu in matar ka ta aihu ne ma ɗanyen dabino ba wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya kawo na Maryamu ga irin wannan girmama wanda na Maryamu Allah yake ta mata yake ta mata kaga ya wa ɗanyen dabino ya kawo mata a lokacin to kasa akwai sirri a ciki haka ar ibn kusayn yake fada malin nufasai inni khairun min ar yace ni dai a na mata masu bi ba su da wani abban alheri da yake danyen dabino wa malin marid khairun min min al-asal yace mara lafiya kuma ni ban ga wani da yake da alheri ba kamar zuma domin Allah madaukakin sarki ya ce fihi shifa'un lin-nas akwai waraka ga mutane a cikin sa Allah ya ce fa kuli washrabi wa qarri'ayna ki ciki sha ki samu sanyin ido a sanyin ido wani abu ne wanda larabawa suke faɗansa wato suna abbara shi suna nufin jin daɗi akan ce a ƙarar lahu ainak Allah ya sanyaya idonka ko kuma a wasu suka ce ma'anansa askan lahu iyaha ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya kwantar maka da idanka ya zama baya leke-leken wasu wurare duk lokacin da zuciya ta wadatu da abin da Allah ya bata to bata hango na wani idan har zuciya ta gamsu da abin da aka bata to ido ba zai rinka leƙawa yana kallo na wani kuma in ka gana leƙen na wani to ba gamsu da abin da aka bayar ba ne to suna nufin cewa wato Allah maɗaukacin sarki ya sa idonka ba zai rinka leƙen wani abu ba ma'ana ka samu wadatar zuciya ka samu kwanciyar hankali wanda har baka hangen wani abu daban wasu malamai suna cewa idan ido yana zubar da hawa hawaye in hawayen na farin ciki ne in ka taba shi hawayen za ka ji shi da sanyi ka ji shi da sanyi wata ran kai wa matarka kyauta saboda daɗin kyauta ta fara kuka ka taba mana ka baka babu labari sanyi ne da shi kwarba ne suka ce idan kowa mutum yana kukan bakin ciki ne to hawayen dumi yake yi to shi yasa larabawa suke cewa a ƙarrar lahu aina Allah ya sanyaye idonka ma'ana in ka zo mutum idonsa yi sanyi hawayen sun fito masu sanyi to yana nuna yana cikin meye yana cikin farin ciki da duk daɗi wato Allah ya faranta maka rai to shine Allah madaukakin sarki ce kuli washrabi wa qarri ayna wato ki farin ciki ki ji daɗi ba tare da kina cikin wata damuwa ba sai ce fa in ma tarayna min al-ahad min min al-bashari ahadan idan har kika haɗu da wani daga cikin mutane a nan akwai kaddarawa sai ya tambaye ki amma Allah bai kawo magana ya tambaye kin ba saboda daga cikin su yakin magana kawai zaka gane idan har wani kika haɗu da wani ɗan adam kawai sai Allah ya ce to ki ce masa kaza ah, to in bai tambaye ta ba na ruwanta da shi to amma an takaita ne saboda zaka gane a cikin magana faƙuli a yanzu dan aike ka da mota ai akwai gwaranci a ce na ce maka wani da Allah je ka ɗauki kiɗin mota ta a falo ka je ka tada motar ka sa giya ka taka totar ce ka je tasha ka shi wani mangwaro da Allah wani ba gwaranci a ciki idan ta ce maka je ka ɗauki kiɗin mota ka je tasha ka siyo min mangwaro don Allah na abubuwan sai na faɗe su za ka gane su amma kuma za ka gane ba za ka gane idan na ce je ka ɗauki mota ka je tasha ka siyo min mangwaro da je ka dauki kidin mota ka je ka shehu mangoro a tasha da ka je ka dauki kidin mota sai ka tafi da kafa <laughs> da Allah ne za a ce baka <laughs> kaga inda ga ningi kake mutanen bauchi su baka dariya Inda ga bauchi kake mutanen ningi su baka dariya ko to shine sai Allah madaukake sarki ya ce fa in ma tarayna min al-bashari ahadan idan kin gamu da wani dan adam ya kuma tambaye ki tafaquli kice inni li rahmani sawman kice ni nayi ba kancan kamewa annazru shine mutun yayi wani alƙawarin wani abu tsakaninsa da ubangiji wasu suka ce saboda suna da wannan al'adan ne idan kana so kai wani kokari na kokarin ibada to sai kai ba kancan kame baki ba ruwanka ba za ka yi magana da kowa ba a nan har wasu malamai suna tattaunawa to ya halatta yanzu mutum ya bakancin kamewa haka kawai ka ce na yi bakance ba zan yi magana da kowa ba yau suka ce to in ana yin a shari'ar banu isra'ila mu dai a shari'ar mu baya daga ci abin da aka umarce mu da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ana ce da shi abu isra'il manzo Allah ya ganshi a tsaye a rana ko baya magana manzo Allah ya ce wannan ba aka ce ai abu isra'ila kenan ya yi alkawari tsakaninsa da Allah ba zai shiga inuwa ba ko ba zai yi magana ba wai ya yi bakance tsakaninsa da ubangiji ko ba zai ci abinci ba azumi zai ta yi sai annabi ya ce to ku ce masa ya nemi wuri ya nemi inuwa ya shiga ba a bauta wa Allah da tsaya a tsayawa a rana kuma ku ce ya magana amma ya cika azumin sa dan azumi ibada ne to kaga mu a musulunci a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi bakantan me rashin magana amma kaga su tace tace inni nazartu lirrahmani sawwan nayi bakance wa Allah cewa ba zan yi magana ba suka ce a shari'ar su ana yin haka falan ukallima al-yawma insiyan a yau dai kan ba zan yi magana da kowa ba ah to lokacin da tace ni fa nayi bakance tsakanina da ubangiji na ba zan yi magana da kowa ba in ta fada wani ta yi magana ko ba ta yi ba shi ne wasu malamai suka ce tu'a ah, to kenan yaya za ta yi zai an ce ta ce ta yi bakance na magana kuma tana magana shi ne wasu suka ce abinda ake nufi iya wannan maganar za ta fada wato abinda wani abu ne da suke cewa ma hasala da ila la yadkhulu fil abinda da shi aka shelanta saƙo to baya shiga cikin abin da aka yi umarni da shi ni ne bangon gidana misali yara suna zuwa suna tabar rubutu kasan yaro da su rubutu a cikin bango da ya ɗan sace a makaranta an yi fara abcd to a cikin bangon mutane zai gwada in aka rashin sa ya gwada a cikin mota ya yi zai da an goya masa yin da ake rubuta boy to in yi zai samu motar babansa nan zai gwada sai samu kusa sai gwada wani lokacin ya zan yi maka sai dai kawai kai dariya abin takaici za za akwai dariyar takaici to shi in kada ke shi ba aikin banza ne ya amfani ba don wani zo zai fita a mota yana cikin motar sa sabuwa baka irin irin motar masu kudin nan babbar mota baka kasan yawancin manyan motsin masu kudi baka ke ne talakawa da suke hawa wannan ba baka ba amma yawanci babbar mota baka ko zama da kudi ne to ya zo kawai yana shan esinsa a cikin mota tana biri yana dan so ya dan ƙara wani abu fita ashe wani yaro ya samu sa ya biyo layi yana tafiya yana tafiya ya zo daidai kofar shi kuma mutum bai sani ba ya haka zai bude fita su ce a ah, ɗan ɗan ƙarasa ɗan ƙarasa <laughs> wai yaron da yake dakatar da shi yadda ya kai da fata masa wajen karasa da karasa to yanzu wani Allah za ka yi da shi to ni ne na zo na samu ana rubuta a jikin bangon gida na ana ta rubuta ana ta rubutu sai na zo ne rubutu sai na ce daga yau na hana rubutu a jikin bangon nan sai wani ya zo kasa da ya ce to ai kai ma gashi kayi kaga wannan rubutun da na yi ya shiga cikin hali bai shiga ba ai da shine aka san da halin ko to shi ne suke cewa ma hasala bihi ila la yarkul fi ittifaq iya wannan magana in ta faɗa, wata nan bata kare ta ba ta ba iya abin da za ta fada kenan sai ta shiru inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya ni na yi ba kan je tsakanin na da ubangiji na ba zan yi magana da kowa ba yau sai ta shiru kuma ba ta sake magana ba wasu malamai suka ce rubutawa aka ce ta yi in ce an ce ta rubuta ne wallahu alam na mutananta tahmiluhu tana dauke da shi qalu suka ce ya maryamu ya ke maryam laqad ji'ti shay'an haqiqa kin zo da wani abu fariyan wanda yake mai girma ya ukta harun ya ke yar uwar haruna ma kana abukin ra'a babanki bai zamo mutum banza ba wa ma kanat ummuki baghiya mahaifiyarki ma bata zama karuwa ba fa asharat ilayhi sai ta yi nuni zuwa gari shi qalu suka ce kaifa nukallimu yaya za mu magana da mankana wanda ya kasance fil mahdi sabiyan yaro a cikin tsumman goyo qala inni abdullahi sai ta ce ni sai ya ce ni bawan Allah ne atani alkitaba ya bani littafi waja'alani nabiyyan kuma ya sanya ni annabi alani mubarakan kuma ya sanya ni mai albarka aina ma kuntu duk inda na kasance wa ausani bis salati waz zakati ya mun wasiya da sallah da zakka ma dumtu hayyan matukar ina raye wa barran bi walidati kuma ya sanya ni mai biyayya mai kyautatawa bi walidati ga mahaifiyata wa lam yaj'alni jabbaran bai sanya ni mai girman kai shaqiyan marashin arzikin lahira ba wassalamu alayya aminci ya tabbata gare ni yau wulittu ranar da aka haife ni wa yau amutu da ranar da zan mutu wa yau ma'uba'afu hayya da kuma ranar da za a cashe ni rayayye Allah madaukacin sarki ya ci gaba babu labarin halin da na Maryamu ta samu kanta da na ta dauko danta ta taho zuwa ga mutane domin dai karshen tuka-tuka tik in ji ba haushe ba yadda ta iya ne don ba za ta rayu ta kaɗai ba domin Allah maɗaukakin sarki bai yi mutum ya rayu shi kaɗai ba dole sai ya rayu da wasu da haka dole ne cikin mutanen da su dawo da haka ta dawo cikin mutane tana ɗauke da wannan jariri nata abinda ake tsammanin zai faru ba shi bai faru suka ce ya maryamu daga jiti shi amfariya hakika kin zo da wani al'amari mai girma babu wanda ya san na maryamu tana da ciki kamar yadda yawa daga shi ba ramar tafsiri suka faɗa sai matar annabi zakariya wanda ita na maryamun nan in ba ku manta ba alkur'ani a cikin surutu al'imrana ya nuna mana cewa annabi zakariya shine yake goyon na na maryamu a gidansa take matar annabi zakariya din nan yar uwarta ce khalarta ce dan haka a gidan ta da yawa cikin malaman tafsir sun kawo al-Imam al-Bazawi ya kawo al-Imam al-Qurtubi ma kawo a sun yi tadin wa juna lokacin da aka yi albishirwa matar annabi zakariya alaihi salam da za ta samu ciki kuma cikin ya bayyana ta gaya wa maryam cewa kin san faɗina da ciki ita mata ce mata tana da ciki to a wannan labari ne wanda malaman tafsiri suke nakalto shi a wajen wasu malamai ba wani abu ne da yake tabbatar cikin alkur'ani ko ingantaccen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma suke ruwaito cewa ita matar annabi zakariya ta gane cewa a yahaya da ke cikinta yana girmama annabi isa dan yana ciki annabi isa yana ciki annabi haya yana ciki amma in suka haɗu wai sai ta ji kamar shi annabi ya haya ɗin da ke cikin nata yana sunkuyawa yana girmama wanda ke cikin bagenmu alimamun alkurdubi da wasu daga cikin malamin tafsiri sun kawo wannan za ka samu daga samuwar wasu magabata sama wannan abu ne za ka samu wani lokacin a labarin baru isra'ila ne domin irin wayannan akan samu wasu labaran za ka ga cewa sahabbai wasu suna karɓar labaran banu isra'ila saboda wani abin da qur'ani bai yi filla filla da shi ba kuma duk abin da Al-Qur'ani bai zo yayi bayanin sa dalla dalla ba hakura da shi yafi dan da a ce yana da matukar amfani gare mu da qur'ani ya faɗi shi yanzu sai an kawo cewa annabi haya a ciki yana girmama annabi isa sai an kawo wannan magana annabi isa fa annabi haya a'a ai dalili na shari'a ya riga ya gaya mana haka ijma'in musulmai cewa annabi isa ya fi annabi ya kai salam to gashi dai ta zo da ciki suka ce kin zo da abin da yake abu ne wanda yake mai girman gaske a wasu malamai suka ce fariyan a amran aziman wasu suka ce amran munkara al'amari na abin ciki wasu suka ce alfariyu ana nufin al-muqtala abubuwan abin da yake da ƙarya ne sukan ce ɗa idan na zina ne ana ce da shi a almutar har ba su da kafa hujja da faɗin Allah madaukakin sarki wala ya tina bi butanin yaftari da hubai da ajihinna wa azluhinna domin wala ya tina wala ya tina ya ce kada su zo da wata ƙarya yaftari da ku bai da ajihinna wa azluhinna wanda suke kirkiranta tsakanin hannayensa da hannunsa ana nufin su zo da ɗan zina suka ce to laqad ta shay'an amfari yankin zo da wani abu kirkirarren abu na ƙarya a ce ki samu da ke ba matar aure ba kuma ke ba mazinaciya ba dan haka suke cewa da ita ya ukta haruna ya ke yar uwar haruna bari mu tana miki asalin ki in kin manta ma kana abokin ra'a sau'in wa ma kanat muke bariya. ke mai asali ne karkakekke ba zanki ba mutumin banza bane haka nan mahaifiyarki ita ma ba mutumiyar banza bane ma kana abu kibra a sautin wa ma kana ummu kibariya a to a lokacin sun ce uwar haruna malamai sun tattauna akan cewa wai waye waye haruna nan da aka ce dan uwarta akwai maganganun malamai kusan guda hudu magana ta farko wasu da suka ce harunan nan wani ɗan uwanta ne da suke uba ɗaya mutumin kirki ne don haka don su tuna mata cewa duk gidansu mutanen kirki ne sai suka ɗauko haruna mutumin kirki suka ce ke uwar haruna baban ke fa mutumin kirki ne mahaifiyar ke ma mutumin kirki kin take kenan yan uwan ki ma mutanen kirki ne domin su haruna ne uwan ba ana nufin annabi haruna dan uwan annabi musa ba magana ta biyu wasu suka ce haruna ɗan uwan annabi musa ake yi haruna ya zama al'adarsu ne saboda nagartar annabi haruna in ana so a ce kai mutumin kirki ne sai a ce ya aka haruna ya kai ɗan uwan haruna wato ɗan uwansa wajen me wajen irin ɗabi'u kamar yadda Allah ce inda mabar innal mubazzirina kanu da shayatin ko masu almubazzaranci ƴan uwan shaidanu ne uwarsu ne ɗaya ko ubansu ne ɗaya kaga babu ba na halin su iri ɗaya to suka ce saboda nagartar annabi haruna an ga mutumin kirki ana ce da shi ya kai ɗan haruna to ce da muka san ana kwatanta ki da irin waɗannan mutanen yaya babanki ba mutumin banza ba mahaifiyarki ba mutumin banza ba ta yaya za ki da wannan magana magana ta uku wasu suka ce harunan nan wani mutumin kirki ne a zamanin da suke da yake dama su banu isra'ila suna da yawan sa sunan annabawansu wani mutumin kirki ne nagartacci a zamanin da aka yi don haka duk wanda aka gan shi mutumin kirki sai a kamanta shi da haruna ya ukta haruna ya ke yar uwar haruna nan da aka san shi mutumin kirki ke ma muna muke da so irin yadda muke da so haruna ne Don ma a nuna yawan haruna a cikin banu isra'ilan har wasu malamai suka ce shi wannan haruna na zamanin maryam wanda aka danganta ta zuwa gare shi suka ce lokacin da ya rasu a jana'izarsa sai da aka kirga haruna haruna kawai haruna kadai mutum dubu biyu eh duk sunansu haruna banda sauran mutane da suka bada hanya kaga wannan lissafin shi ba ai aiki ne ko an yi aiki gaba ga lissafin shi wasu malamai suka ce harunan nan ana nufin ɗan uwan annabi musa saboda asalin ta daga annabi haruna ne ba wai suna nufin cewa ‘yar uwar annabi haruna ba ne uwa ɗaya ko uba ɗaya a'a suna nufin ya ke wanda daga tsatson annabi haruna kike babanki mutumin kirki mahaifiyarki mutum kirki yaya za ki zama da wannan abu magana ta ƙarshe wadda suka ce harunan nan wani mutumin banza ne a zamanin idan ka yi aikin banza to sai a danganta ka zuwa gare shi kamar da yadda Allah maɗaukake sarki ya danganta masu albazaranci zuwa ga 'yan uwan shaidan an gane ku kamar mutum ne ya maka gadarar kuɗi sai ka ce to ɗan'uwan ƙaru ƙaruna ɗan'uwansa ne na jini me yake nufi kai sarkin kuɗi ke yan yi maka yayi shaidana ce a ce ɗan'uwan shaida, shaidan to ɗan'uwan shaida. shaidan ya haɗa wuri in ya haɗa wuri ya haɗa wuri ya ce to ɗan'uwan shaida. shaidan suka ce to irin haka ne wai suna mata gatse ne duk wanda ya zama lalatun isa a dan da zuwa ga wannan duk waɗannan malamai sun faɗa amma dai tabbas ba za ta zama ƴar uwar annabi haruna a ce uwarsu ɗaya ko ubansu ba wannan ba zai yi ba dan ba za su nufi ba ya ukta haruna ma kana abuki a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya daga nan ne na almaryamu sai ta yi ishara zuwa ga annabi isa shi kuma annabi isa ya fara bayani